اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah jalla wa'ala wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da gudanar da al'amuransa yadda ya so ya ga dama shine ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da tara ga watan ramadan yau tara ko goma to an shiga goma ta wuri ke tun da lissafi ya fara kwacewa wanda ya dace da goma ga watan ramadan shekara ta bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha ɗaya ga wata na biyu a cikin shekara na hudu a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza da ke unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi darasin da ya gabata idan yan uwa Usman ta ba mun tsane ƙarshen ayin suratul Baha yau kuma in Allah ya yarda za mu tashi farkon ayin suratul Anbiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة

hisabun mutane ya matso kusa dab da su wa hum fi ghaflatin alhalin su suna cikin rafkana mu'riduna suna masu juya wa al'amuran alkiyama baya ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdathin babu wani ambato sabo da zai zo musu daga wajen ubangijinsu mai girma ɗaukaka illa sama'uhu face sun saurare shi alhalin wahum yal alhalin suna cikin wasa lahiyatun qulubuhum lallai zukatansu suna cikin gafala wa asarru najwa allazina zalamu waɗanda suka zamanto azzalimai sun kasance suna shiga ɗaki fi sirra da junansu suna tattaunawa kaji suna cewa hal haza illa basharun mithlukum to shi wannan da yazo yana da awar annabta waye shi ai bai wuce wani mutum bane kamar ku afata atuna sihra yanzu fa zakke ma tsafi wa antum taghfirun alhalin ko kuna gani wannan sura da take gaban mu ita ake kira da suna suratul anbiya kuma haka ambatanta ya zo a cikin yare na malamai haka kuma aka samu a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ambace ta da wannan sura suratul anbiya bayan da hadisi ya zo a cikin bukhari daga ruwayar abdurrahman ibn shi kuma ya rawaita daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa banu isra'ila wal kahfi wa maryam wa taha wal anbiya'i hunna min al itab min al itab al ula yace kaga suratu bani isra'il ita ce suratul isra wal kahfi da suratul kahfi ita ma sunanta ɗaya tilo ba ta da wani suna bayan shi wa maryam da suratu maryam ita ma ɗaya sunanta tilo ba ta da wani suna bayan shi wa taha ita ma ɗaya ɗayan suna gare ta ba a santa da wani suna ba bayan suratu taha wal anbiya'i da suratul anbiya waɗannan surori da na lissafa muku suna cikin surorin farko da na fara haddacewa a rayuwata muhallin shahid a ciki yace ce wal anbiya'i kaga a yaren sahabbai sunanta suratul anbiya wasu da cikin malamai suna kiranta da suna suratul zikr saboda babu wata sura a cikin alkur'ani da ubangiji ala ya ta maimaita kalmar zikiru zikiru zikiru zikiru a cikin saboda wannan sura ɗin shi sa ta suke kiranta da sura suratul zikir me yasa aka kira ta da suna suratul anbiya malamai suka ce dalilin da yasa aka kira ta da suna suratul anbiya saboda a cikinta ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci labarin annabawa guda goma sha shida saboda haka sai aka kira ta da suna suratul anbiya wani zai iya jayayya ya ce to in dan haka ne aka kira ta da suratul anbiya to akwai suratul an'ami wanda ita a cikinta ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci sunayen annabawa ɗai ɗai ɗai guda goma sha takwas kaga ta fi ta yawan mai yawan ambatan annabawa me yasa ita ba kira ta da suna suratul anbiya ba anan sai malamai suke ba da amsa guda biyu amsa ta farko suka ce abin da yasa ba a kira suratul an'am da suratul anbiya ba saboda ita suratul anbiya ita ta fara sauka kafin suratul an'am mun gane wannan to tunda ita ta fara zuwa saboda haka ita ta fara cin albarkacin suna din ita kuma daga baya ta zo saboda haka shi sa sai aka sa masa suratul an'am tunda ubangiji ta'ala yayi bayani akan hukunce hukuncen dabbobin gida a cikin ta dalili na biyu ita wannan sura suratul anbiya annabawa sha shidan nan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambata a cikin ta dukkanin su labarin su ya baya takaitaccen labarin su ya baya sabanin ita kuma suratul an'ami gaba ɗaya annabawan iya sunan su kadai aka ambata babu labarin su kaga wacce ta dauki labari ta fi cancanta ta amsa suna fiye da wacce kawai suna ta albada mun gane wannan saboda aka suka ce shine dalilin da yasa aka kira ta da suna suratul anbiya malamai sun yi wato ainihin haɗu akan cewa ita wannan sura mai albarka ubangiji mai girma daukaka ya saukar da ita ne kafin hijira wato ta sauka ne kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hijira daga makka zuwa madina dan haka hukuncin ta sura ce makiyya duk da dai al-imamu suyuti ya ambaci wasu ayoyi a cikin al-itqan fi ulumil qur'an a cikin ta ya ce waɗannan ayoyi din madaniya ne sai dai kuma babu wata hujja da ya kawo da take dogaro akan abin da ya faɗa wannan sura da take gaban mu ita ce sura ta saba'in da ɗaya a cikin jerin surorin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya saukar da ita bayan ya saukar da bayan ya saukar da suratu suratu sajda suratu suratu hamim as-sajda ita ce sura ta 70 daidai a cikin surorin da aka saukar qurani daga ita kuma sai suratul anbiya daga suratul anbiya kuma sai Allah ya saukar da sura ta 72 ita ce suratul nahl mun gane wannan wannan sura da take gaban mu jumhurin malamai sun tafi a kan cewar ayoyinta guda ɗari da goma sha ɗaya wannan shine alamomin garin makka da madina da sham da basra suka ce ayoyinta ɗari da goma sha ɗaya amma alamomin mutanen kufa alamomin makka da madina da sham da basra ɗari da sha ɗaya suka ce amma alamomin mutanen kufa suka ce ayoyinta guda ɗari da goma sha biyu akwai inda waɗancan suka haɗe aya biyu ta zama aya ɗaya akwai inda a wajen waɗannan kowace zaman kanta take shi isa lissafin ya bambanta akwai darussa masu tarin yawa da ubangiji ta'ala ya kunsa a cikin wannan sura ya buɗe ta da jan hankalin ɗan adam a kan tuntuntuni dangane da alƙiyama da ƙin shagala da miƙe ƙafa a gidan duniya duk abin da ɗan adam yake yi ya ringa tsara yana duban bakin gatari dangane da al'amarin alkiyama za ta iya zo masa kowane irin lokaci haka kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba da labarin irin cutarwar da mushrikai suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yadda suke yaɗa miyagun maganganu a kansa a gefe ɗaya kuma Allah ta'ala ya nuna mana cewa bakin su bai zo ɗaya ba akwai nau'ikan suka da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan rudani da suka samu da sabanin baki da suka samu a junansu dalili ne da yake nuna maka ƙaryarsu abinda suke danganta wa annabin bai cancanta da shi ba inda sa ne to da hali ɗaya tilo za a samu a makarewa a ce sa ne kaza amma a ce masa sha'ir a ce masa sahir a ce masa kahin duk shi kaɗai wannan ba zai taɓa yiwa ba ina fata mun gane wannan a cikin wannan sura ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci hikimar da ta sayi ya halitta sama da ƙasa da ƙarfin ikonta cikin halittar sama da ƙasa wanda kuma wannan dalili ne da yake nuna cewa lallai halittar dan adam ba za ta gagare shi ba a lokacin da zai halice shi din haka idan ya mutu ba zai gagare shi Allah ya kara bayar da shi ba Allah ta'ala ya yi bayani akan alƙur'ani da falalar alƙur'ani a wurare da dama a cikin wannan sura mai albarka ubangiji ta'ala ya ba da labarin annabawa muka ce annabawa ɗaya ɗaya har goma sha shida wanda ba taba samun wata sura a miƙe a jere Allah ya bada labarin annabawa sha shida rigid a cikin ta ba in ba wannan sura ba wannan kaɗan kenan daga cikin irin saƙon da wannan sura ta kunsa muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya sa mu fahimci ayoyin ta daidai ya ba mu ikon karanta su daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta ya sa alƙur'ani ya tasiri a tare da mu bayan bismillah ubangiji ta'ala ya ce irin faraba linnasi hisabuhum lallai hisabun mutane ya kusance su ya zo dab da su me ake nufi da hisabun mutane a nan wajen wasu daga cikin malamai suka fassara cewa abin da ake nufi shine tashin alkiyama lallai tashin alkiyama ta zo kusa malamai suka ce ai wani zai iya tambaya ce kullum sai a ce mana alkiyama ta kusa tashi kuma shekara aru aru muna ganin cewa har yanzu bata tashi din ba kamar yadda Allah ta'ala ya bada labarin waɗanda suke da irin wannan ra'ayi din a ayin da ke cikin suratul ahqaf Allah ta'ala ya bamu labarin wasu iyaye waɗanda suke wa ɗansu gargaɗi a kan ya ji tsoron tashin alkiyama ya kusa shi kuma ya dinga nuna musu cewa ai ba yau faru ba shekara da shekaru ana ba shi labarin cewa nan mace zai tashi ga mutane da dama sun mutu shekara dubu shekara dubu biyu har yanzu bai ga kowa ya tashi ba za ki shi zai tashi wallazi qala liwadi lahi أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق Allah ta'ala ya ce ka ga mutumin da zai kalli iyayensa ce da su kumfin lakuma tur da ku ko kuma a daidai lokacin da suke masa wa'azi suna gaya masa cewa ya ji tsoron Allah ya gyara ɗabi'unsa da halayensa alkiyama ba ta kusa shi kuma sai mai musu da martani ya ce a ta'idani ne yanzu za ku zo ku rinda yin alƙawarin an akura da cewa zan fito daga cikin kabari na bayan na mutu wa qad khalatil qurun min qabli bayan ga mutane da dama sun wuce a baya ban ga an tashe su ba wa huma yastabi sanin ba to ka iyayen guda biyu saboda kaunar da ɗan suna nan suna ta roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka suna ce da shi wailaka amin ina ma Allah ya shirya mana da kai ina ma Allah ya sa kai imani Allah ta'ala ce inna wa'adallahi haqqun lallai alƙawarin ubangiji ta'ala gaskiya ne to duba daga masu irin wannan tunani da suke cewa kullum ana cewa اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعة وانشق القمر القيامة ta kusa to har yau ba mu ganta ba yaushe za ta zo to shine malamai suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi a nan wadan wannan al'umma ita ce dalilin tashin alkiyama domin ita ce al'umma ta ƙarshe da take da annabi na ƙarshe Allah ba zai ƙara aiko wani annabi ba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace bu'isku ana wa sa'atu ka hataini an aiko ni ni tsakanin da tashin alkiyama kamar haka ne ya yi nuni zuwa ga ɗan yatsan tsakiyarsa da kuma ɗan yatsan sa manomiya yadda babu wani abu tsakanin nan da nan to haka babu wani annabi tsakanina wala nabiya ba'i maza la yake babu wani annabi bayana kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa lallai alkiyama ta kusa wasu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da ittisa rabalin nasi hisabuhum hisabun su anan wurin shine mautuhum wato mutuwa wanda kwadi ya mutu ai alkiyamar ta tashi manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce man mata qamat qiyamatu duk wanda ya mutu an kiyamarsa ta tashi da haka hisabuhum da ubangiji ta ala ya ce anan mu? duk wanda ya mutu to ya tafi alkiyama ba zai ƙara dawowa ba in ka ga an haɗu da shi to sai a yawmul mahshar sai a yawmul qiyama sai a yawmul din sai a ranar sakamako sannan za a haɗu da shi to shine ma'anar iskarabal nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin alhalin su mutane din suna cikin gafala da rafkanwa kaga dan adam ya miƙa wa duniya sa ya miƙe ƙafarsa yana abin da ya ga dama ba ma ya tunanin cewa akwai mutuwa ba ma ya tunanin cewa akwai wani misali bayan mutuwa abubuwan da yake aikatawa baya lissafi baya tuna me zai je ya zo haka kurin yake rayuwar gaki da ka duk inda ta faɗa masa haka yake yi a daidai lokacin da kullum duk bayan kwana ɗaya duk bayan awanni duk bayan sakanni duk bayan mintuna ƙara tunkarar kabarin da yake amma shi kuma yana ƙara tashewa yana ƙara dutsewa in neman duniya ce yanzu ya fara neman ta in tashewa ce a cikin duniya yanzu yake jin har yanzu yana da ragowar wani ɗanɗano a duniya da bai gama ba kaga tsoho ɗan shekara saba'in ɗan shekara tamanin amma har yanzu yana ganin cewa yana da ragowar alfarma a duniya da ka hange shi ana waka an buga masa bajuzala yana rawa yana ganin cewa har yanzu shi akwai raguwa ka gan shi ana masa birthday yana taki ana murna an yanka masa kek ya an gama baki ga 'ya'ya ga jikoki suna ganin wawulo za su gaba ba zai kaka zai roma duk wannan yana ɗauka cewa sun yi wace bai san cewa bace ba shi ba ma ma'anar wa hum fi ghaflatin alhalin suna cikin rafkana mu'rifuna ɗabi'unsu da halayyarsu da yanayinsu yana nuna cewa lallai sun juya wa alƙiyamar nan baya Allah ta'ala ke ma ya yi min zikirin wannan ita ce kalmar zikiru ta farko da ta zo a cikin wannan aya din da ba mun ce sura ce da ta maimaita kalmar zikiru zikiru Allah ta'ala ce ma ya yi min zikirin min rabbihim babu wani ambato da zai zo musu muhdathin sabo min rabbihim da wajen ubangijin su mai girma ɗaukaka illa sama'u ce sun saurare shi wa hum yal'azu da suna cikin wasa a nan abin da ubangiji ta ala yake gaya mana cewa duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata sabuwar aya a cikin alkur'ani a madadin su ƙara hankalta su ƙara imani to sai ka ji wannan ayar da ubangiji ta ala ya saukar sun kirkirar mata wani sabon izgiri sun kirkirar mata wata sabuwar bakan magana sun kirkirar mata wani wasa da za su yi a kanta wannan ita ce mu'amalar da suke wa alkur'ani wannan shine abin da suke wa alqur'ani shine ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun za su sarari suna wasa sabanin waɗanda suka zamanto masu imani duk lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wata sura a cikin alqur'ani ko ya saukar da wata aya a cikin alqur'ani zaka ji suna tambayar junan su ayyukum zadatu hadhihi imana a cikin suwa a cikin ku wane ne wanda wannan aya ta ƙara masa imani فأما الذين آمنوا فزادتهم waɗanda suka يستبشرون وأن استلمتهم إيمانا saukar ayar al'ƙur'ani sabuwa zata ƙara musu imani inda aya goma Allah ya saukar sun yi imani da aya goma yanzu da aka saukar da ta sha ɗaya suka yi imani da ita kaga imanin su yayi ya ƙara haɓaka inda suna bautawa Allah da aya goma suna samun ladan wanda ya bautawa Allah da aya goma yanzu da aka ƙara ta sha ɗaya sun koma sun samu updating an yi promoting ɗinsu suna samun ladan wanda ya bauta wa ubangiji mai girma ɗaukaka da aya goma sha ɗaya mun fahimci wannan shi ne amma lazina amanu fa zadatum kullum za ka ga alƙur'ani in ya sauka imani yake ƙara musu wa hum yastabshiruna ka gansu suna murna suna jin daɗi suna taya junan su farin ciki suna jin daɗi saboda irin sakon da suka samu da wajen ubangiji su mai girma ɗaukaka amma wa amman lazina fi qulubihim marad kaga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu fa zadatum rijsan ila rijsihim zai ƙara musu da shi ne akan dattin da suka rike a cikin zukatansu haka alqur'ani baya ƙara musu komai yasa Allah ta ce wala yazidu zalimina illa fasara baya ƙara wa azzalimai komai sai asara amma waɗanda suka yi imani Alƙur'ani, kullum ɗaukaka su yake kul huwa lillazina amanu hudan wa shifa ka gaya musu Alƙur'ani ya kasance dangane da waɗanda suka zama masu imani shari'a ne kuma waraka ne a gare su sabanin waɗanda suka zama to kafirai shi ne wahum na din alhalin suna wasa la yasmi qulubuhum zukatan sun zama to a gafala suke duk sanda ake karanta musu Alƙur'ani ba sa samun nutsuwa su saurari abin da ake musu gargadi da shi na ayoyin alkur'ani da sakon ubangiji mai girma ɗaukaka a madadin haka sai su zama sun gafara Allah ta'ala ya ce wa asarrun najwa allazina zalamu allazina zalamu asarrun najwa waɗanda suka zama su azzalimai sun kasance suna shiga ɗaki su kulle kansu su tattauna da junansu a asarce a kan wani irin batanci za su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sun zo sun zauna sai ka ji sun fara buɗe zancen nasu da cewa hal haza illa basharun mislukum shin wannan da yake sakamar cewa shi annabi ne wanda yake faɗa cewa shi annabi ne wane ne shi illa basharun mislukum ya zaman to komai ba face mutum ne mislukum kwatankwacin yadda kuke da mutane wadanda yana mutum muna mutum ya zai iya kama da wani abu inda Allah ta'ala yana so ya aiko mana da saƙo daga wajen sa ai ba mutum ya kamata ya aiko mana ba sai ya aiko mana mala'ika sai ya zo ya yi mana magana sai ni imani mu yarda da cewa eh lalle wannan da wajen Allah ne amma mutumin da aka haife shi mutum ya rayu a cikin mu mun san gidan mun san rayuwarsa ta yaya Allah duk ya tsallake mu ya zo ya dauki annabta ya bashi a ah, wannan mu yarda ba wannan mu imani ba wannan ba za mu taba mi kauya ba wannan shine ma'anar faɗin su cewa hal haba illa basharun mislukum Allah ta'ala ya ce afata asuna sihra za su rinka gaya wa junan su cewa wai abinda da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yazo da shi tsafi ne sihiri ne da ka sai su rinka gargadin junan su suna cewa a fata a tunan sihira yanzu ku sai ku zakke ma sihiri sai ku je ku fada cikin harkar sihiri wa antum tubsiruna alhalin kuna gani da idan ba kowa bane zai zo yana magana ya yaudare ya asirce ku da zance ku bi shi muna ganin babu hikima cikin wannan ayoyi na gaba Allah ya ce قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل يأتنا بآية فليأتنا بآية كما Allah Ta kwana wata ala ya sai yace lallai ubangiji na ya alamu al ya san zancen da mutane suke faɗa, ya san zancen da halittarsa suke faɗa, fito sama'i wal arziƙ a cikin sama-da-ƙasa, wahuwar Samihu al-Aliya. kuma shi mai ji ne kuma wanda yake mai masani a cikin al'amura bal a'a abin abinda suka buɗi baki suka ce a ahlani abinda annabi yake faɗa rudani ne irin na mafarki bal a'a wasu daga ba haka suka ce ba abinda suka ce iftarahu annabi ne yaje ya kirkiri wannan alkur'ani din yayi wa Allah ƙarya yake Allah ne ya turo shi da shi bal ba haka wasu daga cikin suka ce ba abinda wasu suka ce huwa sha'ir wannan ba magana ba ce irin ta Allah magana ce irin ta mawaka na bi ayatin dan haka in yana so mai imani da shi ya zo mana da wata shaida ya zo mana da wata mu'jiza kama ursila al-awwalun irin yanda aka aiko manzannin farko da mu'jiza ma amanat qablahum min qawmin qaryatin ahlaknaha babu wata alqarya wato ainihin wacce ta yi imani lokacin da muka aika masa mu'ujiza daga cikin alƙawaratun da muka halakar da su afa hum yu'minu to su yanzu su za su ce mana za su imani waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da bamu labari akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su amsa cikin irin abin da suke gaya wa junansu a fata a tuna sihira wa an tumtum za ku ringa zakewa sihiri alhalin kuna gani kada ku manta wannan tattaunawa da suka yi a junansu a koyon suka yi ta ba wanda ya san abin da suka yi sai iso iso amma saboda mu'ujiza irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda gaskiyar annabta irin tasa suna fitowa daga ɗakin taron Allah ya sanar da shi yace ya je ba su amsa shine qala rabbi ya'lamu al-qawla samai wal ard wannan ita ce qira'ar imam hamza ibn habib sayyad da imam al-fasai da imam hafs da imam khalaf suka ce qala rabbi ya'lamu al-qawla amma jumhurun malamai sai suka sai suka karanta da qur rabbi ya'lamu al qul da siga ta bayar da umarni qala da siga ta cika umarni din dama haka ka'idar qira'a take al-qira'ata ni kan ya ne in dai ka samu ƙira'a guda biyu to kamar ka samu ruwaya guda biyu ne in ka ɗauki ƙira'ar jumhurin malamai rabbi ya alamun aula umarni ake bashi aka ce da shi je ka ta gaya musu rabbi ubangiji na ya alamun aula fi sama'i wal ardh ya san duk maganar da ake tattaunawa a sama ya san maganar da ake tattaunawa a ƙasa haka aka ba manzo Allah umarni ya je ya gaya musu to idan ka ɗauki ƙira'ar su imamu hamza imamu kasa'i imamu hafs imamu qal da take qala rabbi nan ya cika umarnin ne can an ce je ka faɗa nan kuma alqur'ani yana hararo maka gashi ma ya zo qala rabbi yana cewa lallai ubangiji na ya allamu alqawla fis sama'i wal ard ya san duk maganganun da ake tattaunawa a sama ya kuma san maganganun da ake tattaunawa a ƙasa wato anan yana nuna musu cewa duk abin da kuka tattauna lallai ubangiji mai girma ɗaukaka ya san shi kuma ya ba da labarin abin da kuka tattauna wa huwa sami'ul alim kuma dama lallai ubangiji ta'ala ya kasance as-sami'u mai ji ne al-alimu masani ne da abin da bai suke aikatawa babu wani abu da zaka tattauna face ubangiji mai girma ɗaukaka ya san shi babu wani abu da zaka karanta face ubangiji ta'ala ya san abin da kake karantawa babu wani aiki da zaka yi face Allah ta'ala yana halarci a wajen lokacin da kake aikatawa wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa ma تتلو منه من قرآن illa kunna alaikum shuhudan istufizuna fihi Allah ta'ala ya ce wa ma takunu fi sha'ani babu wani al'amari da zaka wulla kanka a ciki lokacin da kake cikin sa wa ma tatlu minhu min babu wani abin karatu da zaka dauka kace zaka karanta wala ta'maluna min amali babu wani aiki da za ku aikata a rayuwarku illa kunna alaikum shuhudan fashi sai mu din da mun kasance a halarci a wajen in su fi zuna bihi a lokacin da kuke kutsawa cikin wannan al'amari da wanda kan huwa sami'ul alim rabbi ya'lamu al-qawla fi samai wal ard ubangiji na ya san abin da mutane suke faɗa a koye ya san wanda suke faɗa a bayyane duk abin da za ka faɗa da abin da za ka faɗa a koye da abin da za ka faɗa a bayyane san makal domin Allah ta'ala ya san ko me kake yi saboda Allah ya alamu sirra wa asfa Allah ya san abin da aka koyi ya ma san abin da ya fi kuya kuya in akwai abin da ka binne a zuciyarka ba ka ma iya fito da shi ba Allah ya san shi ya alamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san ha'incin ido ya san zinsan ido ya san kada gida ya san rauda ido ya san shagube da baki ya san dunkurun baki ya san karkatar da harshe duk wannan ubangiji da ya sani lokacin da kuke so za ku yi kulma ya san sanda kake zallaro harshen ka ka nuna wani dan kai masa zunde ya alamu qa'inatal a'yun ya san ka'inci irin na ido kuma su zo kuma ya san abin da zukata suke koyewa da wanda suka bayyana da wanda ba su bayyana ba duk ubangiji mai girma da suka ya san wannan ina fata mun gane wannan to shi yasa annabi wannan wa huwa samiul alim shi masani shi mai ji ne kuma shi masani ne dan haka duk abin da zaka yi Allah ta'ala yana ganin ka ko kalli wata inaya da ubangiji ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake cewa da shi Allah zai allazi yaraka hina Wata wa taqallubuka fis sajidin Allah ta'ala ya yaraka hina taqum lokacin da kake tashi yana ganin ka a nan wadan malamai sun yi dogayen fasararru akan tashin annabi sallallahu alaihi wasallam ma mafi takaitacciyar fasara wasu daga cikin malamai suka ce tun daga wato ainihin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin sai girma ya kai shekara arba'in a bashi annabta Allah ne yake kula da rayuwarsa duk irin juya juya da ya dafa faɗi da yi allazi ya ra ka hila da ko ya san wannan wa taqallubu fi sajidin Allah ya san kai kawo sabbin cikin masu sujjada shi ma anan akwai ma'anoni masu yawa in mun zo tafsirin ayar ba mai da kowane ma'anonin amma za mu ɗauki ma'ana ɗaya kacal mu yi ishara da ita tun da dama mun kawo ayar ne dan ishara wa taqallubu fi sajidin wasu malamai suka ce abinda Allah yake gaya wa annaba a nan wajen shine tun daga kan annaba Adam alaihi salatu wa salam har zuwa kan sallallahu alaihi wa sallama tsatsansa bai taɓa fitowa tsatso na sabon Allah ba duk kakanninsa da ya ringa gangarowa ta tsatsansa tun daga kan annaba Adam har zuwa iyayensa masu sujjada ne wata kallubuka tisajidin din kenan Allah ya san yadda kai ka kai kawo tun daga kan annaba Adam sakan da ka fito a ƴaƴan annabi adamu sakan wannan muminin kan naka ne wanda aka kace ba wanda yake san ba sai da ne da din a haka aka kai ta gangarowa haka ba to tsakan annabi ibrahim ka shigo tsakan annabi isma'ilu ga kan annabi isma'ilu din duk gidan da ka fito gida ne na zababbun zababbu har zuwa kan ka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha astafa min walad ibrahim isma'il ya'yan annabi ibrahim guda biyu babu wanda kai annabi isma'il falala ya tara ɗan uwansa annabi ishaqa da ayyuka da falala da girma a wajen allah kan kuma da shi aka gina ka'aba a daidai lokacin da ko annabi eh, ishaq din ba a haifa ba mun gane wannan sannan waqafa min walidi isma'il kinana a cikin ƴaƴan annabi isma'il kan fatsarsa ba wanda allah ya zaba ya ɗaukaka da daraja da falala irin kinana wasafa min kinana ta quraishin a cikin kinana kuma Allah ta'ala ya zaɓi Quraishu ɗaya ne daga cikin kakannin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka kabila sunan Sheikhul Qarya din dai sunan dattijan kakannin su take wasara min Quraishin banu Hashim a cikin Quraishi kuma babu waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa ya bawa baiwa da daraja da falala irin ta gidan banu Hashim sai manzo Allah yake wasfafani min bani Hashim ni kuma ni Allah ya zaɓa a zuri'ar banu hashim na fi kowa girma na fi kowa daraja na kowa falala dan haka manzon Allah zababban zababbo ne ne yasa ake kiransa da suna Mustafa wato zababban zababbe tataccen tatattu sai da Allah ya tantabe ya baka ce ya rage ya tace ya ce sannan ya turo shi sallallahu alaihi wasallam amin ya hayyu ya qayyum Allah ta'ala ya ce bal qalu abghas ahlami nan kuma ubangiji ta'ala ya na ba mu labarin irin yadda suke yaɗa a maganganu a akan annabi sallallahu alaihi wasallama masu cike da rudani da kai kawo bal Allah ta'ala ya ce ba a a kalu abinda wasu daga cikin su karanga cewa abu ba su ahlani shi alqur'anin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantawa kawai rudanin mafarki ne yayi mafarki ne irin rudanin mafarkin nan da a wajen malamai ko fassara babu shi dan shi mafarki ya kasu kashi uku akwai abu ya saliha mafarki na gari wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gani ko a gane maka mutukar baka je an fassara maka ba sosai abin da ka gani Allah zai tabbatar maka da shi yara al-mu'min aw salahu ma la yu'azzir muna mun gane wannan sannan akwai ar sayyi'a mummunan mafarki shi ma manzo Allah yake duk wanda ya mummunan mafarki ya tashi tun da wajen kwanciya ya tawazi ya cika da baccin sa kai ya ga kowa wani abin ba zai tasiri a kansa ba sannan sai mafarki na uku shine abdha ko ahlami rudanin mafarki mafarkin da kai kanka da ka tashi baka ma san me za ka iya kwatanta da shi ba dan ka kwanta ka ji ka kamar kana fitsarin kwance sai ka tashi ka ganka lafiya sai can kuma ka ganka a bakin kwata kana bawal sai can ka ganka kaka a cikin mota kana zuga gudu motar ta koma ta zama keke sai ka irin dai wannan kawai ba. da wani lokacin karshen ka kwantawa kai baka yi addu'a ba dan kwanciya ba ba addu'a yana jin yau dan ada irin wannan shi da mun din ka ji baccin ma baya daɗi ka rasa ina za ka sa kanka sai ba barci ba kai ba farke ba saboda haka sai ka shiga cikin wannan rudanin mafarki din ko kuma ya zama to a'a lokacin da ka kwanta dama ka kwanta da damuwa zai ita ma tana janyo abu za su ahla ne ko kuma lokacin da ka kwanta ka kwanta ka yi mugunci tuwo ya matsa ba ba a ciki saboda haka kan ga samun cikakken bacci sai kai ta fluctuating a cikin mafarki to wannan shine abghatu ahlami Allah ya ambaci wannan kalma ayin da ke cikin surat yusuf lokacin da azizu misr ya tara wato maliku misr ya tara masu fassarar mafarki ya ba su labarin yayi mafarki gashi nan wato ainihin zangarniya guda bakwai ƙosassu tana cinye zangarniya ramamu ga shanu nan guda bakwai tsofaffi kuma suna cinye wato ramammu yace ku bani labarin mafarki na da suka kasa gane mafarki ne suka ce masa qalu a ahlami suka ce ai wannan kawai rudanin mafarki ne bai da wani fassara je kaka shiga da harkokin da wanka ya mai girma shugaba dan fada ne ba za su iya fitowa su faɗi gaskiya ba amma sai aka samu wani janyo annabi Yusuf ya bada amsar da ta zama alkhairi ba ma ga mutanen Misra ba ga mutanen duniya gaba daya to shine anan suka ce wai abu alqur'ani abghatu ahlamin wato rudanin mafarki ne kawai ya kwanta barci ne sai ya rude a cikin mafarki kawai sai a shiga a wasu maganganu sai ya zo ya rinka faɗa balif tarahu wasu kuma daga cikin suka ce a'a if iftarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya je ya ƙirƙiro shi saboda haka shi ya zauna ya kirkire shi da kansa wata ayar Allah ya ba su amsa ma kana hadisan yusara alqur'ani ba zan ba kirkiran zance ne ba ba kirkiran ce ba kirkiran zance ba ne walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitab la rayba fihi min rabbil alamin alqur'ani ya kasance littafi ne wanda yake gaggata littattafan da suka wuce a bayansa wa tafsil alkitab littafi ne da yake bayani wara wara fillah fillah Larai raiba fihi babu ko a cikin Alƙur'ani, cewar wannan littafin min rabbil alamin daga wajen ubangijin al'umma ne daga wajen ubangijin halitta ne to shine Allah ya ba su amsa a wannan aya din bal huwa sha'ir wasu kuma sai su ce ai waɗannan maganganu na alqur'ani maganganun mawaƙa ne Allah ta'ala ya ba su amsa ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma yu'minun ba maganganu bane irin na mawaƙa. shi yasa da kaɗan ne daga cikin su suke iya imani dan duk wanda ya san tsarin waka ya san alqur'ani bai kama da waka ba lokacin da jundub ibn abi junadata al-bukhari wanda aka sani da abu zar al-bukhari yake kokarin shiga addinin musulunci yana da kani kanin sa mawaki ne kuma yana shiga gasar waka ta duniya kuma ya zo na daya a gasar waka ta duniya wata shekara sai aka sa za a yi wasar waka a makka saboda haka sai kanin zai taho wajen wannan competition na waka sai abu zarrin ya bashi sako sai ke da allah idan ka ji ka kasa mun kunne ka ji zancen mutumin nan da yake awa a masa kai masanin waka ne shin maganganunsa sun yi kama da naku na mawaka ko kuma ba su kama da naku na mawaka ba domin wa mai daki shi ya san inda yake masa ba kai da ka san waka kai za ka iya gane waka za ka iya gane abin da yake ba waka ba daidai kwamfutin ɗinsa ya dawo ya samu dan uwansa yake da shi wallahi na saurare ban taba jin zance wanda yake mai tsananin fasaha wara-wara cikin bayani mai sauƙin ganewa mai tasiri a cikin zuciya ba irin zancen da yake karantawa daga wajen ubangijinsa daga nan sai abu zarar gifari ya tattara kayansa sai ya taho garin maka yana tawa garin maka sai fada mugun hannu sai fada hannunsa abu jihar suka ce me ya kaka ce ai dama na zo ne in gana da mutumin nan da yake garin da yake da'awa suka ce to san nayi ya ce ah, ba zan tafi ba sai na gani tunda su abilar su banul gifa abila ne masu tsaurin kai ba ka san su da tsoro ba ya ce ah, ba zan tafi ba sai na gani suka ce ah, san nayi ya ce ba zan tafi ba sai na gani sai na gani ba zan tafi ba sai na gani ya suka ce suka kama shi suka masa dukan tsiya suka sumar da shi suka suka bai sanyin asbahi ya tashe shi ya dawo ya ƙara shigowa cikin garin maka ya zauna a gefen ka'aba ba abinci ba ki ba sha sai ruwan zanzaro yake sha nan ma suka ƙara samun suka yi mai duka a haka sai da ya kwana talatin don ya nuna maka cewa shi jarumi ne ya ce ba abin da nake ci in ba ba abin da nake ci in sha in ba ruwan zanzan ba kuma da na sha ruwan zanzan din sai da na ji na ƙara lafiya na ƙara kyau ba na jin yunwa kuma sannan sai da na ke ba a jikina isa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma'u zamzam ba'amu tu'min wa shifa'u tu'min ruwan zamzam da kake ganin sa abincin mai jin yunwa ne in kana jin yunwa sai ta turkar ruwan zamzam sai dai kwaɗayi ya sa ka kararo shinkafa kaza amma ba wai dan yunwa za ka yi maka ba za ka iya rayuwa da zanzan tsaf ɗinka ko ba haka ba eh akwai wanda nake tambaya ka tuna lokacin a'a ba ma kai ba ga alhaji sani nan mun taɓa yi tikafi da shi har mamaki nake ba abin da yake cewa sai ruwan zangon da dabino wata shekara da azumi irin wannan kuma ni ma na gwada na gani na ji na fi kowane lokaci lafiya ga shi a zaune a wajen na koya shekarun da yawa an kusa shekara goma in zan yi tunawa ina fata mun gane wannan Allah yake ba a ba'amu tu'min wa shifa'u tu'min inda jin yunwa ne sha ruwan zamzam an gama duk mai rashin lafiya in ya sha ruwan zamzam ya warke to a nanar talatin ne suka haɗu da abu sai na bakar siddiq ya tambaye shi shi kuma ya masa jagora wajen annabi ya je ya musulunci wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka koya masa ayyukan musulunci ya ce to ban ga da zama ba dan in na zauna a nan mutanen ƙauyen mu ban musu adalci ba saboda haka zan koma ƙauye in ci gaba da da'awa haka dama ake so da ka ji karatu to je ka karanta da al'umma ka duk karatun da ka ji a makaranta je ka karanta wa iyalinka je ka karantar da 'ya'yanka ko ma ungo ka karantar samu abokananka ka karantar da su wannan ita ce tarbiyyar da annabi ya wa duniya shi sa ilimin ya yaɗu ko ina a duniya a duniyar mutane da duniyar aljanu hatta aljanu kuma da suna suna jin qur'ani me ya faru kawai kuma suka ta ci gaba da da'awa ya qauma na ajibu da'i Allah wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min azabin alim wa man la yajib da'i Allah falaysa mu'ajjirun fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya haka da suke kawai da'awa saboda haka ce to ban ga zama ba tsayin je ne mutanen kawai da'awa da ya tashi zai tafi sai ya hau kan dutsen makka ya kwara wa shawar kira ya ce to ya ko mutanen makka ni ne abu zarar ligifari jundub ibn abi da wanda kuka hana in ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yau na gana da shi na karɓi addininsa na karɓi saƙonsa na yi imani da shi kuma yanzu ina kan hanya ta ta komawa gida ni dan kabilar banul jifar ne kun san yadda yaƙi yake gudana tsakanin mu da ku ba ku taɓa nasara a kanmu ba kuma zan je in ba mutane na labarin wulaƙancin da kuka yi yanzu ya juya kawai ya tafiya sa su biyo shi mana sun sa aka rasa wanda zai bi bayan sa haka ya koma ya ci gaba da da'awa sai da ya musulunta da garin su gaba ɗaya mazan su da matan su daidai lokacin da ya gama da'awa garin sun zama musulmai gaba ɗaya ya samu labarin mazala ya yi hijira ya koma madina daga sai ya tattaro 'yan ƙauyensu gaba ɗaya ya musu jagora suka tafi madina rana ɗaya suka zo da su da ƙabilar banu salim kuma sun shiga addinin musulunci gaba ɗaya annabi ya karɓi tawagarsu a lokaci ɗaya ya yi musu addu'a mai ban ya kalli banul Ya yake banul bifar ghafarahumullah banu gifar Allah ka gafarta musu banu salim salamahumullah banu salim kuma ya Allah ka amintar da su da lokaci da suka muska wannan Allah mu baya kaga wannan ya nuna cewa lallai alqur'ani ba waka bane ba Allah ta'ala ya ce fal ya'tina bi ayatin sai suka ce to sai ya zo mana da wata aya da wata mu'jiza kama ursilal awwalun irin yadda aka aiko manzannin farko da mu'jiza a karatun jiya mun yi bayani akan wata aya ne kamar fatan kwacin wannan ko ina ganin ba sai mun maimaita ba Allah ta ce ma amana qablahum min qaryatin ahlaknaha duk wata alƙarya duk wata al'umma da ta gaban halakar da ita kafin su mun halakar da su ne saboda mun ka musu ayar ma amana su imani da ita ba afa yu'minun to wace hujja su waɗannan mutanen makka suke da ita da za su gamsar da mu cewa in mun ba su mu'jiza za su yi imani bayan kafin ku mutane da dama sun nemi mu'ujiza mun ba su mu'ujiza ba su yi imani ba muka halakar da su to su da me suka dogara suke so su ce mana za su yi imani bayan mun fi su sanin kansu da kansu mun san cewar ko da an kawo musu ayar ko da an kawo musu mu'ujiza ba za su taɓa yin imani ba kamar yadda Allah ta yake cewa in kallabi na haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗanda kalmar ubangijin ka ta azaba ta tabbata akan su la yu'minuna ba za su yi imani ba walau ja'atun kullu ayatin ko da za ka zo musu da kowace irin aya kowace irin mu'jiza za ka zo musu da ita ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al-alim har sai sun ga azaba wacce take mai raɗaɗi sannan ne za su yi imani in ba azaba sun gani ba za su yi ƙauya halin su sai da fir'auna fir'auna ba duk irin iskilancin sa bai sanu da ba sai da ya ga azaba hatta idza adraka bil gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin lokacin da ya ga zai dilmiya cikin ruwa mutuwa ce muraran babu wata mafita azaba ce karara babu wurin da zai tsira قال سيدنا أبي كيتي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل na imani babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai ubangijin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana min almuslimina ni kuma ina cikin musulmai yanzu Allah ta ya ce al'ana yanzu ne kana musulmi wa a afsaka ta wa kunta min almuslimin bayan irin saban da karin da yi a baya bayan irin barnar da karin ga kai sa a ba shi kenan kawai aka ake shiga musulunci rana tsaka a lokacin gargara ta ci bulus wala ba kai ba sai ta yi hakuri ka ta huta waɗanda suke cin gajiyar musulunci su ne waɗanda suka yi imani a lokacin da suka ga ayar Allah suka yi imani a lokacin da Allah ya bayyana musu mu'jiza suka gani ko annabawa suka isar musu da'awa irin su malikatu saba'in da ta zo da jiji da kanta tana ganin ita mai mulki ce da aka nuna mata abin da ya yafi karfinta qila lahat qul saf falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjatan wa kashafat an saqaiha قال إنه صرف ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله Rabbil العالمين tana ganin zahiri da ƙarfinsa da mulkinsa da komai ta miƙa wuya take rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji da zalimtar kaina nake yi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin yau fa na ni kauya na musulunta ina cikin addinin annabi sulaiman addinin ubangiji ubangijin dukkanin halitta saka shi ne karɓaɓɓen imani a wajen ubangiji mai girma da maka ari na gaba lafiya wa ma arsalna qablaka illa rijalan ilayhim fas'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء Allah ta'ala ce wa ma'arsalna ƙablaka illa rijalin kuma aiko wasu manzanni kafin ka ba fake sun kasance mutane kuma mazaje nuni ilayin waɗanda muke mutuwa muke yin wahayi zuwa gare fasalu ahla zikiri dan haka ku je ku tambayi ma'abota zikiri in kuntum la alamuna in har ko ku sani ba wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama kuma da dai ba mu sanya su zaman to gangar jikin da ba sa cin abinci ba wa ma kanu khalidin kuma ba mu sanya su sun zama da dawwamammu a duniya ba za su mutu ba za su mutu ba sun masadaqnahumul wa'ada sannan daga baya muka gaskanta musu alkawari fa anjaynahum wa man nasha muka tsiratar da su da wanda muka ga dama wa ahlakna al-musrifin muka halakar da waɗanda suka ringa saba wa Allah a nan wajen ubangiji ta'ala yana ba su amfani. akan maganar da suka gaya wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce in haza illa basharun mithlukum ba kowa bane kwace mutum irin yadda kuke mutane to shine Allah ta yake to menene abin tsayi dan yana annabi ya zama to mutum ai duk annabawan da Allah ya aiko a baya ai mutum ne kuma a cikin al'ummar Allah ta'ala yake aiko su wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum salihah wa ila madyana akahum shu'aiba dan uwan dangi dan dangi ake aikowa ya zama to annabi kada ka wannan magana da suke faɗa wani ce ai haka sunnar Allah take baya ɗauko ɗan adam ya aiko sai ɗan dangi annabi tsaye ne ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko shi ba cikin danginsa ba shine annabi lutu alaihi salatu wasalam yasa da al'ummarsa suka ringa wahalar da shi ya ringa tsammanin cewa saboda shi ba ɗan danginsu ba ne ba shi suka wahalar da shi yace law annali bi quwwatin aw awi ila rukunin shadid ina ma ina da wani karfi akan wanda zan iya gaya muku su ji aw awi ina ma zan iya jinginuwa ila rukunin shadid zuwa ga wani ginshike wanda yake mai karfi mana ina nufin ina ma ni dan dangin ku ne kaza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rahimallahu akhi lutan Allah ta'ala ka ji kan dan gwana annabi lutan fa innahu kana يأوي ila rukunin shadidun wa الله Allahu azza wa دامو yace damuwa ce ta masa yawa ya faɗi wannan magana amma in ba haka ba ai shi ya kama babban bango shi yake da babbar madogara shi ne ya jingina zuwa ga wata ganuwa mai fari wato ya jingina da Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah kowa ya dare kai ne dan dangi in dai kana tare da Allah ma ba ka tare da Allah in bi duniya dangin ka ne to sai me za su tsina maka komai ba za su amfana maka komai ba to shine Allah ta'ala yake ba su amsa anan wajen wa ma arsalna qablaka illa rijalan dama a bayan ka babu wani manzo da muka aiko sai mutane kuma mazaji wannan ayar tana ba da sakonni guda biyu ko shakka babu duk annabin da ubangiji ta'ala ya aiko namiji ne rijalan Allah yake aikowa Allah bai taba aiko wata annabiya mace ba annabiya saja da ta fito sai karyar annabta to wannan bakaryar ta ce dan har a cikin mabiyanta da suka yi imani da ita wata yar kasar yaman ce ta ce ita ma annabi ya ce a cikin mabiyanta da suka yi imani da ita wani ga dai abin ya ishe shi wata ran a ce ina annabi za a yi tambaya tana wajen mijinta wata ran a ce tana ina a ce yau ba za ta fito ta bada jawabi ba saboda tana al'ada abin ya ishe shi yace kai mu dai gaskiya ba mu more ba kowane annabi kowane annabi namiji ne amma mu a rasa wata za a yi kuma na sai mace ce kai gaskiya dai ba zan iya ba ya fice daga cikin kafircin ta dan ba addini bane ba saboda haka wannan dalili ne yake nuna cewa duk annabin da Allah zai aiko namiji yake aikowa baya aiko annabi mace babu wata annabiya mace sannan kuma wannan aya dalili ce da take nuna cewa duk annabin da Allah yake aikowa a ban kasa za ka same shi mutum ne ba aljan ba Allah bai taba aiko annabi a cikin aljanu ba amma in aka aiko annabi cikin mutane da'awarsa ta game mutanen ta game aljanu din ya ma'ashar aljinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba wato manzannin sun zo daga cikin mutane amma da'awar ta game ku gaba daya ana iya samun masu wa'azi a cikin aljanu amma ba za a taɓa samun annabi a cikin aljanu ba kamar yadda Allah ta'ala yake wa istarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirina suka koma suna wa'azi kaga annuzur ne su ba ar-rusul ba da a ce rusul ne sai ubangiji ta'ala ce wallaw ila qaumihim mursalina suka koma cikin mutanen su sun zama manzanni amma tunda babu manzanni a cikin aljanu sai Allah ta'ala ya ce wallau ila qaumihim munzirina kaga sun zama to masu inzar ne su wato nuzur ne su wa'azi suke babu wani annabi a cikin amma a cikin mala'iku fa eh lallai a cikin mala'iku akwai manzanni waɗanda su kuma saƙo suke kawowa zuwa ga manzannin mutane da suke sama Allah an suke ƙasa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaɓa ya aiko ya tarje ya aiko a cikin mala'iku manzanni haka kuma a cikin mutane jagoran manzannin mala'iku shine mala'ika jibril dan ubangiji ta ala ce innahu laqawlu rasulin karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun rasulun karim a cikin ayar shine mala'ika jibril Muba'in thumma amin shi mala'ika jibril mala'iku kam suna masa da'a da biyayya samma a can sama aminu amintaccen Allah ya shi ce ba wa'ayi kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa da zala da ruhul amin ala qalbika li takuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wato wannan sako kenan na annabta Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan babu waɗanda muka aiko a bayanka face manzanni nu'i ilayhim waɗanda muka yi wahayi zuwa gare su fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ko ku je ku ambaci ma abota littafi mana in ku sani ba lokacin ya ce ya cinye za mu dakata akan wannan gabar aya in ya so a karatu na gaba sai mu dora a kai abin da muka daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wannan muke kuskure ko ban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana ya Allah ka ba mu lafiya a wannan kasa tamu ya Allah ka ba mu lafiya a wannan kasa tamu Allah ka